Margaret Fihi wa haya sayi dhati niswati wa sayi dhati fihi ima u fi dhati hii wa maani hii Istima an in aza min hajti la u Omla isama mima hasi na yumliha Alaika li inshadu wa li insha u Aakullu waspi in lahumta daata bihista wa libista wa abu akhbara alfadl minhu tida'u sayyidun dhihiquhu tabassum wal mashu alhuwaina wa nawmuhu al-igfa'u ma suwa khulqihin nasimu wala ghayru mahayya'u rawdatun ganna'u rahamatun kulluhu wa hazmun wa azmun huwa waqarun wa ismatun wa haya'u la tahullu ba'sa'u minhu ura sabri wala ta sake tastakifuhu sarra'u a fagadat ita shema'u sai ta zamo fihi a cikin wannan mayahin da annabi ya shimfiɗa mata wahaya sayyidatun niswati ita shugaban mata ce fihi a cikin wannan mayafin wa sayyidatu shugabanni ima'u sun zama bayi fihi a cikin shi fatana za ka tsarkake annabi fi zatihi a cikin zatin shi kaga zatin shi dai zatin jikin shi wa ma'anihi da ma'anar shi kaga ma'anar muhammadu mm. mashayabu mm. zatihi kuma zatin jikin shi ma'anar shi mashayabu mm. istima'an kana mai ji in in dai ijtila'u gani azza ya mina minaha daga wannan ma'anonin nashi wamla'is sam'a ka cika kunnanka shine ka cika jinka kaga a sam'a ji hmm. amma abinda ake nufi majiyanka hmm. ka cika kunnuwanka hmm. min mahasina daga kyawawan abin da yumliha alaikal inshadu wanda waka ke yo shifta shi gare ka wal insha'u da rera waƙai kullu wasfin dukkan sifar da kullu wasfin lahu ta da bihi duk sifar da ka fara yaban annabi da shi a ibtida'u wannan farawan wa abu zai game maka akbar alfadli labarin daraja minhu na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidun shi annabi ga labarin mu ta da huwa sayyidun mm. shi annabi shugaba ne bihi kuhu dariyar shi a tabasumu murmushi walmashiyu tahiyar shi alhuwaina da natsuwa hmm. wa naumuhu baccin shi kuma igifa'u ɗan rurrumi ne hmm. wai baya bacci irin na wani naka wanda mutum zai kwanta ya ta masori har ya makara hmm. hakanan kuma tahiyar shi bai tafiya yana takama baya tafiya kuma irin bazar-bazar din nan hmm. cikin natsuwa yake hmm. tafiya shi hakanan kuma baya dariya irin a ɗaga muryar na a kyakyace da dariya hmm. malamai sun ce wannan tana busar da zuciya saboda haka ba annabin da ake sufantawa da wannan irin wannan dare a annasimu iskan nasimu ma bai zamo ba wa hulkihi sai dai ɗabi'un annabi kasan iskan nasimu wata iska ce mai daɗi to abinda malam ke sai ya nuna mana nan gurin duk daɗin wannan iskai ba ta mm. kai daɗin ɗabi'un annabu ba Shi annasimu iskan nasimu ma bai zamo ba siwa hulkihi sai ɗabi'un annabu sallallahu alaihi wasallam a raudatin dausayi ga na'u mani'imciya mm. la ba ta zamo ba gairu mahayyaku ke fuska annabi mm. shi kuma kasan duk sanda ka jefa dama in ka je za ka same ta guri ne wanda yake da ni'ima da sanyi da komai wanda rai ke so misali to ita kuma duk sanyin fadama da ni'imar da za ka ji a fadama ba ta kai sanyin fuska annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rahamatun kaga shi ma kuwa rahamatun shi annabi rahama ne kulluhu dukkan shi wa hazmun da kiyayewa shine niyya mm. wa azmun da niyya wa waƙarun da natsuwa wa ismatun da tsaruwa wa haya'u da kunya mm. a la hullu alba'asa'u tsanance-tsanance la ta hullu ba ta warware ƙura sabri igiya haƙuri minhu na annabi ka mu mutane mm. duk sanda aka ce mutum ya shiga wani yanayi na tsanani ko talauci ko ciwo ko wani hali na tsanani yanzu mutum zai yi raki wani ma sai rika gaya ma Allah maganganun da ba su kamata ba duk rashin haƙurin shi na da wanda ya ɓoye to da ya shiga tsanani sai ya fito shi yasa bahaushe ke cewa gwamma da aka yi yunwa halin kowa ya bayyana to banda annabi shi annabi iya tsanani baya canzawa asra'u wadata kuma la tasaki fuhu ba ta rawar da annabi hmm. ka san mu kuma yanzu al'ada ta mutane duk wanda ya samu wadata da in mutum yana dan natsuwa yana kamewa talauci ya sa ba ruwan shi bai shiga hudodin jama'a da ya samu wadata sai ka gan shi kazar kazar ba shi nan ba shi nan sai ka ga ya buga can ya buga can to hmm. annabi wadata ba ta sa yi wannan hmm. talauci bai sa annabi ya raki hmm. wadata kuma ba ta sa annabi ya rika kazar-kazar karumar nafsuhu ran annabi ta girma fama ya kaɗuro su'u cuta shine mu cuta baya aukuwa ala kalbihi a zuciya annabi walal fahasha uku alfahasha cuta dai ka sani ba cuta irin wannan ba cuta dai ta kafirci mm. da irin gulma mm. da shauransu kasan su ne cuta irin nan in ana irin wannan magana ni'imatul ilahi ni'imar ubangiji azumar ta girmama alaihi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fastaqallat al'uzama'u masu girma fastaqallat ta kasa li domin ambatan annabi idan aka ambaci annabi duk wani mai daraja sai ya koma ƙasa jahilar ƙaunuhu, alaihi mutanen shi sun jahilce shi fa a gaba sai ya kau da kai wa akul hilmi ma'abocin haƙuri da abuhu ɗabi'a shi al'igira kau da kai wai dama duk mai haƙuri ɗabi'a shi idan aka yi mai abu ya kau da kai wasu al'alamina annabi ya yalwaci talikai ilimin ta wajen ilimi wa hilman da haƙuri kaga tamizi. muhawwala an fa'il ai wasu a al'alami na. ilimin annabi ya yalwaci talikai wasu a hilmuhul na kaga haƙurin shi ma ya yalwaci talikai fa hawa baharun shi annabi kogi ne al'a'aba'u kwankwada-kwankwada abinda ake nufi dai iba mm. lam tuwihi ba ta karar da shi mm.